بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu stigbalin guza نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال الغزاة باب fuskantar masu yaki bi ma'ana masu yaki in sun dawo daga yaki a tarbe su حدثنا عبد الله بن ابي اسود نعم حدثنا يزيد بن بن زري وهميد بن اسود نعم عن حبيب بن شهيد عن ابن ابي مليكه نعم قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنه abdullahi bin zubair wato ya ce wa ɗan ja'afar radiyallahu an a tazkur isalakai da rasulallah sallallahu alaihi sallam ana wa an shin ka tuna lokacin da muka tarbi manzo sallallahu alaihi wa sallam ni da kai lokacin da ya dawo daga wani yaƙi wabin abbas eh wato an gane ko da kuma ni da kai da ibn abbas qala na'am yace na tuna gaskiya fa amalana wa tarakak sai ya ɗauke mu akan abin hawa kai kuma ya barka katina. to wannan yana nuna halaccin idan an dawo daga yaƙi a tarbi ainihin mujahidun an gane ba a bane kenan ko su masu yaƙi a tarbe su a musu maraba da ainihin dawowa a taya su murna na'am حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن قتيبة بن عيينة عن الزهير عن الزهري قال قال السائب بن يزيد رضي الله عنه sa'ib bin yazid ya ce Allah ya ƙara masa yadda zahabna natalaqqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun je za mu tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma istibiyan tare da wasu ƙananan yara na ila saniyatul wada zuwa ga can wajen da ake kira saniyatul wada na'am babu ma ya kulu idan raja min al babun abinda mutum ke faɗa idan ya dawo daga yaƙi حدثنا Musa bin Ismail, حدثنا جويرية النافع عن عبد الله رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثة أنكر أولك عبد الله بن عمر رضي الله عنه cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga tafiya ya kama hanyar dawowa yana yin kabbara uku qala ayibuna insha Allah ta'ibun yana cewa ayibun ai nahnu ayibun khabarun li mubtada mahzuf taqdiruhu nahnu aibun wato mu din muna masu dawowa insha Allah ta'ibun ai na nahnu ta'ibun mu masu tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abiduna hamidun abidun masu bautan ubangijin mu? hamiduna li rabbina masu godiya ga ubangijin mu tabaraka wata'ala li rabbina sajidun kuma masu sujada sadakallahu wa'ada Allah ya yi gaskiya ga alƙawarinsa wa nasara abda kuma ya taimaki bawansa sallallahu alaihi wa sallam wa azama al-ahzab wahda kuma ya wargaza rundunar makiya shi kadai حدثنا أبو معمر حدثنا عبد عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر أودك أنس بن مالك ألا يقارى ما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجي من كسل شيء tare da manzo sallallahu alaihi wasallam makfalahu min husfan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga can wani gari ana kiran shi usfan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala na kati go a ranar hilati wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahilati ala rahilati alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawansa wa kada aro dafa safiyata binti huyai alhali ya goya matarsa safiya binti huyai radiyallahu anha an gane halaccin mutum ya goya matarsa akan abin hawa ba laifi bane misali fa'afara na fato sai taguwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta samu tuntube fasuri a jami'an sai suka faɗi gaba ɗaya wato aka kayar da su gaba ɗaya kenan da manzo sallallahu alaihi wasallam da ita safiya sai suka samu haɗari an gane suka faɗi ga baki ɗaya faftahama abu talha sai abu talha ya afko ba shiri da ya ga manza Allah raƙumin shi yi ƙasa sai ya yi sauri ya afko ba shiri qala ya rasulullah ya rasulullah ya manzo Allah ja'alani Allah fidak ja'alani Allah fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa a gare ka ya rasulullah kalma ce ta girmamawa in ka ji balarabe ya gaya ma wannan kalma to lallai kana da mutunci a wajensa ja'ala lillahu fidaka ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata su to kansa a gare ka ya rasulullah an gani na'am qala alayka almar'a sai manzo Allah ya ce kyale ni a sai sai ke cewa ka matar ita matar a duba lafiya ko an gane ko bi a karkata ta bangaren mai raunin shi ba matsala insha Allah fa ba thawban ala wajhihi sai shi waye sai shi wannan Talha radiyallahu anhu sai ya juya ainihin tufafi a fuskansa sai ya juya tufafi wato ya lullaba fuskar da tufafi wa a wa ah, sai ya je wajenta fa kawo alaiha an gani sai ya jefa wannan tufafi a gagare ta bi kenan kamar ya cire tufafi daga fuskansa sai ya je lullube sa da shi ko kamar misali yana da wani mayafi haka na'am na'am asla lahuma markabahuma sai ya je ya gyara musu abin hawan su ba. shi wane ne ya gyara abin hawan yawa abu dalha bayan ya cire ainihin lullubin da ke fuskansa ya je ya jefa shi ga ita matar domin kada a samu matsala na ainihin tsaraici ko haka ba sai je ya gyara musu abin hawan su. faraki ba sai suka hau abin hawan gabaki daya da annabi da matar shi safiya radiyallahu anha faktafarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faktanafna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka waktanafna eh shine ai sai muka kewaye wa sai muka muka kewaye manzo sallallahu alaihi wasallam falamma ashrafna ala almadina a lokacin da muka yi tsinkaye ga madina qala aibuna daibuna abidun shine sai manzo Allah ya kama wannan addu'a dama wannan shine mahallu shahid babu ma ya kulu izara ta min al gazwi. an gane sai annabi ya wannan zikirin aibun taibun abiduna li rabbina hamidun an gane mu masu dawowa ne masu tuba masu bauta ga ubangijinmu masu godiya ولم يزل dalika hatta حتى al-madina manzon Allah bai gushe ba yana faɗin wannan zikiri har ya zamanto ya shiga Madina an gane to wannan shine zikirin da mutum zai ringa yi in ya dawo daga yaki ko ya dawo daga tafiya misali na'am حدثنا ali حدثنا bishru bin mufaddal حدثنا yahya bin abi ishaq عن bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annahu aqbala huwa wa Abu Talha ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya fuskanto da shi da Abu Talha sun fuskanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyatu murifaha ala rahilati alhali tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai matarsa ummul mu'minin Safiya ya goya ta akan abin hawansa ya goya ta akan raƙuminsa na'am walamma kanu bi ba'di tariq yayin da suka kasance a kan sashen hanya hafaratan naqa sai taguwa ta yi tuntube wa suri'a annabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'a wato sai aka kayar da manzon Allah da kuma matar mana manzon Allah ya faɗi da shi da matar kaga wannan yana ƙara tabbatar mana cewa a aradul bashariya suna afko ma annabawa annabawa suna rashin lafiya annabawa suna gajiya annabawa suna jin yunwa annabawa suna amsa kira na ɗabi'a annabawa suna jin ciwo A gane yadda kowa zai iya yin haɗari, annabawa suna iya yin haɗari ko fahimci wannan ai kaga manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi nan mutum wato amma kuma fiyayyen mutane shi mutum ne amma fiyayyen mutane amma yana da siffa na ainihin mutuntaka ul inna ma ana basharu mislukum yuha ilayya kace ni mutum ne misalin ku amma bambanci na da ku ni annabi ne ni manzo ne ana yi min wahayi ko ba a yi muku wahayi saboda wannan wahayin da ake min sai ya zamanto na muku fintinkau a wajen daraja na ba san gane wannan saka ko da an ce kai mutum ne ai a cikin mutane bai yi wa ce mutane matsayinsu ɗaya ne zai yi yanzu dan an ce annabi mutum ne sai kuma yake hukunta daidai yake da sauran mutane yanzu misali shugaban ƙasa mutum ne daidai yake da mu da muke ainihin ƙarƙashin za haka ba daidai yake misali a wajen daraja ya yi mana fintinkau to zalika manzan Allah mutum ne amma kuma shi ne fiyayyen halitta Allah subhanahu ta'ala bai taɓa halittan wata halitta mai daraja ba irin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am na'am وإن أبا تلها قال أحسبه قال نعم وإن أبا تلها lalle abu talha al'ansari yana cewa wani ahsibu qal ya ce ina tsammani ya wato abu talha ya afko daga kan raƙumansa irin ba tare da ya shirya ba irin da ya ga annabi ya faɗi ya wani irin tsalle irin ya afko da sauri ba shiri saboda ya shiga cikin damuwa da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam raƙumin shi ya faɗi an gane wannan go wannan shi in an ka dace iftihama mutum ya aikata abu kawai ya afko ba tare da ya shirya ba na'am na'am na fatan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh da ya sauri ya sauka ba shiri sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya nabi allah eh kaga wannan yana nuna yanda sahabbai suke matsar kulawa da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ai ba sa son duk wani abu ya same shi na cutarwa ba su son wani bakin ciki ya same shi shi ya sanya abu dalha ya aikata wannan an gane to shine yace ya rasulullah ko ya nabiyallah ko na ja'alani allah fidak yace allah ya sanya ni in zama fansa a gare ka ala sabaka min shay shin wani abu ya same ka ko kadan ya kawo wannan min za'ida li ta'kid li li ta'kid wannan min za'ida ne me ko yace hal asab hal aswabaka shay'un sai ce hal baka min shai, kaga wannan shai din ai fa'il ne ko to amma an sa min din nan domin a nuna ta'kidi an gane wannan ai hal baka shay'un ya aka ce hal baka min shay ma ja'ana min bashirin wala nadhir ya aka ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir saka wannan min ne za'ida an fahimci wannan ai dan ayi ta'kidi na'am qala la shin ya rasu rasulullah wani abu ya same ka ko kaɗan ne ko ɗan ƙwarza ne ya ce ba abin da ya same ni walakin alayka bil mar'a sai dai ka lizimci matar ka kula da matar ka tabbatar ba abin da ya same ta fa alka abu talha thawbahu ala wajhi sai abu talha ya jefa tufafinsa akan fuskarsa wa kafara ha. sai ya dumfari inda take fa alka thawbahu alaiha da ya je wajen sai ya jefa tufafin shi a gare ta ya lullube ta wa kama sai matar ta miƙe fashadda shadda ala rahilatihima shine sai ya daura musu sirdi akan abun hawan su farake ba sai suka hau fasaru hatta idza kanu bi zahri madina nan bai kuwa ce farake ba fasara sai ce fasaru su waye fasaru manzo sallallahu alaihi wasallam da matar shi ba to da manzo Allah da su Abu Dalha da sauransu fasaru an fahimci wannan ko fasaru hatta idza kanu bi zahdil madina sai suka yi ta tafiya sai suka zo can saman madina aw qala ashrafu ala al madina ko yace sun hango madina sun yi tsinkaye ga madina qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina yace ayibun mu masu dawowa ne masu tuba ne masu bauta ne ga ubangijinmu hamidun ha ila yau dai hamiduna li rabbina masu godiya ga ubangijinmu falam ya zal ya kula ha hatta dakhala madina bai gushe ba yana faɗin wannan zikiri har ya zama to ya shiga madina kenan zikirin za a yi ta maimaita shi ne har sai an shiga an gani? ba wai za a faɗe shi bane so ɗaya kawai ya wadatar na'am babu salati idan kadima min safari babun sallah idan mutum ya dawo daga tafiya idan mutum ya dawo daga tafiya kafin ya shiga gida ana so yayi wani nafila raka'a biyu an gane ko sunna ce ta tafiya na'am حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن محارب بن دثار نعم قال سمعت جابر جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أن كربو دغ محارب بن دثار يشي ناجي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يشي Kwana kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiya. Walamma qadimna al-Madina. Eh, cikin wata tafiya kenan. Yace a lokacin da muka zo Madina. Qala li udkhul al-masjid. Sai ce mun ka shiga masallaci. Sallar rak'atayn. Kai sallah a biyu. To wasu mutane suka ce wannan sallah a biyun nan sallar duha ne. Wasu suka ce a sunna ce ta tafiya. Ana so in mutum ya dawo daga tafiya ya yi sallah raka a biyu kafin ya shiga cikin gari kafin ya shiga gida an gane wannan ko na'am حدثنا أبو Abu عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن bin عبد الله بن wasu malamai sun sanya shi daga cikin salloli zawatul asbab kawai sababin ne tafiya da zarar ka shiga gari kawai ka yi raka a biyu ko da lokacin da ba a nafila an gane wannan ko kago idan ko sallan duha ne da zarar lokacin shi ya wuce shi kenan na'am حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب نعم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب نعم عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب نعم كعب رضي الله عنه أن كربو كعب بن مالك الله يقرا مس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر للي منزو صلى الله عليه وسلم يا حسن شيء إن daga tafiya تفيا hantsi dakhala نعم دخل المسجد shiga مسلاتي صلى ركعتين sai ya yi sallah a biyu kafin ya zauna sai ya shiga masallaci ya yi raka a biyu kafin ya zauna an za iza qadima min safarin kenan wannan sunna ce ta me ta tafiya an gani, amma nan an ce duhan kuma idan ya dawo daga tafiya da hantsi shi ya sa wasu ke ganin cewa sallan duha ne akwai masu fahimtar ma sallan duha ba a yi sai an dawo daga tafiya akwai wannan mazhaban amma kuma ba ta da ƙarfi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga ainihin abu zarar gifari da abu huraira cewa su raka abi na duha an gane yayin kuma sun ba da labari cewa wato khalil ɗinsu manzan Allah sallallahu ya musu wasiya kan su yi wasa da raka abi na duha kaga ai ba wai ya ce musu in kuna cikin tafiya ba to kuma sun kasance ba sa wasa da shi tsawon rayuwarsu suna kiyaye wannan nafila na duha na'am na babu fama inda al-qudum babu abinci a yayin dawowa in an dawo daga tafiya akwai abincin da ake yi in an dawo daga tafiya akwai wani kirki da ake yi don kuma ana yi sunna ne mu muna yi na'am kana ibn umar yuftiru liman yaksha ya kasance abdullahi dan umar wato yana karya azumi saboda wanda suka dumfare shi idan abdullahi bin umar ya dawo daga tafiya kasan matafi in ya ga dama an bashi zaɓi in ma ya yi azumi ko kuma ya ajiye ko to abdullahi bin umar in ya yi tafiya baya yin azumi sannan in ya dawo sai ya rama amma kuma kafin ya rama din abdullahi bin umar wani lokaci kafin ya rama wato baƙi sukan zo masa manyan baƙi idan manyan baki suka zo masa ko kuma baki suka zo domin su tarbe shi in suka zo domin tarban shi din a lokacin yakan dafa musu abinci to wannan abincin da ake dafa wa baki shi abdullahi bin umar yana yin haka an gane wannan ko to shi ne ake magana an gane daga baya in ya gama tarban baki bayan bakin sun watsi a lokacin ne abdullahi bin umar sai ya fara rama azumin da ya bari a cikin tafiya kun fahimci wannan ayi kenan rama azumi misali azumin ramadan ramuwan shi alal fawr ne ko alal tarahi wajibun ne alal fawr ko wajibun alal tarahi yawa kaga in ka ce wajibin alal fawr kenan kawai bayan sallah da kwana hudu zuwa kwana biyar kawai ka fara ramawa ina fatan gane wannan to amma in wajibin ne alal tarahi kana iya yin jinkiri daga baya karama ga hadisin Aisha na radiyallahu anha ko wanda takan yi jinkiri har wajen wata goma ko fiye da haka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ta kaga shi ramuwan azumi wajibi ne ala sarafi to Abdullahi bin Umar idan yana yin azumi sawa'un na Ramadan idan yana tafiya da Ramadan ne ko ba da Ramadan ba bai cika yin azumi ba kuma idan ya dawo ainihin masu tarbashi kan zo su tarbe shi su masa maraba da dawo a maraba da zuwa to yakan musu girki duk wanda ya zo zai dafa abinci a ci wannan abinci a yi kaza a yi addu'a a watsi idan sun gama watsewa sai fara rama azumi na'am حدثني Muhammad, أخبرنا وقيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة للي منزو صلى الله عليه وسلم لو كشن ديزو مدينة نهر جزورا أو بقرة سيسوكي راقمي كوكما يسوكي سانوا شكر راوي زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا معاذ يا قارا daga shuba daga muharib cewa a ya ji jabir dan abdullahi ya siya ainihin ya siya ko ishtara minni Allabi, jabir na cewa mai yana cewa manzan Allah ya siya raƙumi daga wajena bi ya taini ya siya da uqiya guda biyu wani kuɗi ne nasu wa dirhamin aw dirhamain da kuma dirhami ɗaya ko dirhami biyu falamma qadima siraran a lokacin da ya zo can sirar sunan waje ne amara bi bakara sai ya umarni a kawo wannan sanuwa idan mun dauka sanuwa ne ya siya ko ko ya ce a kawo raƙumi idan raƙumi ne ya siya fa zubi ha sai aka yanka fa aka numina sai suka ci daga gare ta bayan ma al madina amarani an al masjid eh to kaga ina ne mahallu shahid anan wajen babu ta'ami inda al-qudum mahallu shahid kaga falan ma qadima siraran an gane ya shigo cikin gari kenan amara bi baqaratin bi hat sai yi umarni da sanuwa a yanka fa akalu ha. sai suka ci daga gare shi an gane ko idan an dawo daga tafiya lami lafiya sai a dan girki ko a dafa wani abu dai a ci ga mutanen da suka zo yin abin nan dan kalamma al madina amarani an ati masjid a lokacin da ya dawo madina sai ya umurce ni in je masallaci fa usalli rak'atayn in yi sallah raka'a biyu wa gana li thaman sai ya auna mun kudin rakumin ma na ya biya ni Manza Allah ya biya ni kudin rakumin da ya siya a wajena. na dama tsakanin ɗalibi da malami akwai ciniki dama eh har ma malami ya zo ya siya abu ɗalibi ya karbi kudin shi dalibin na da imani kuwa eh ai ya kamata in malami ya sungumi sa ko malami ya je zango ya sungumi sa Hmm? ya je ya yanka a gira a ce kawai malam ba shi kawai <laughs> tukun ga a duniya dai ba mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga manzo Allah nan sun yi ciniki da ɗalibinsa kuma ɗalibi ya siyan mai kuma manzo Allah ya auna masa kuɗinsa ya bashi so da in malami ya je kasuwa kada ya je kawai don ya ta kwasowa kawai yana kwaso ganima kawai ya je ya siya kamar yadda kowa ce siya idan ɗalibi yana da wani alkhairi da zai wa mallam to ɗalibi ya yi masa a gefe ba wai a kasuwa ba in ba haka ba sai a hana malamai zuwa kasuwa da eh, abdullahi bin umar yakan yi yawo a kasuwa yakan je ya ta gyare-gyare yana yin nasihohi ga mutane a kasuwa to idan ya zama to ana yi wa malamai haka sai a kori malamai da kasuwa sai a bar a sharare a kasuwa tunda in malam ya zo kyauta za a bashi to kaga shi kenan kuma malam ya daina zuwa kasuwa to kurakurai waye zai gyara Hmm? kaga sai shi ya samu dama ya yi ƙwai shi a kasuwanni ko saboda haka da suka dawo manzan Allah ya auna mishi kudin shi kuma ya bashi ya halatta malami ya ci bashi malami mai da'awa ya ci bashi amma kuma ya ringa biya ko kada malami ya ci bashi a ta zage shi baya biya ai malam wani ya ci bashi na kaza bai biya ba ya ci bashi na kaza ta ko ina ana zagin malam kuma gashi yana da'awa lalle idan ya ci wannan bashi ya bai kaga zan Allah da ya ci wannan bashi ana dawowa ya ce na jabi yake jabi na zuwa ya mika ma kudin sa kun fahimta ko na'am to sai wannan shine حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين na dawo daga tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun kai sallah raka'a biyu sirar mawdi'un nahiyata bil madina eh sirar wani waje ne a can gefen madina an gane ko to akwai wani ainihin asari wanda isma'il alqadi ya kawo a cikin kitabu ahkamul qur'an ta hanyar ayyub annafi cewa kana bin umar idza kana muqiman lam yuftir abdullahi bin umar ya kasance idan yana zaune a gari baya cin abinci azumi yake in yana gari azumi yake wai za ka na musafirar lam yasum idan ko shi matafiyi ne to baya azumi fa iza qadima afdara ayyaman idan ya dawo daga tafiya yana cin abinci wasu kwanaki ya ligashiyatihi saboda mutanen da suka kawo mai ziyara da su taya shi murna thumma yasumu sannan zai yi azumi an gane ko idan ya gama da bakin da suke karbansa to sai ya azumi to ibn bakar yana cewa a cikin sharhin da yake ma wannan asari yace fihi Ita'amul imam war ra'is ashabahu inda al-qudum min safar a cikin shi akwai Ita'amul imami war ra'isi ashabahu ciyarwan imam da kuma shugaba ya ciyar da wa ya ciyar da ainihin mutanensa a lokacin da ya dawo daga tafiya idan kai imam ne ko shugaba ne kai gwamna ne kai sarki ne kai kowaye in ka dawo daga tafiya kai wa mutane liyafa an gane ku to amma abdullahi bin ubin umar shi ma shugaba ne a lokacin nan hmm? an ce wa huwa mustahabun inda salaf irin wannan abincin da ake yi domin ka tarbi domin idan ka dawo daga tafiya an tarbe ka ka dafa musu abinci mustahabbi ne a wajen salaf an gane kama yanzu wannan suna ta mutu ko yanzu ba tafi sai ya dawo kawai hannun shi a bushe Eh, da wani ma sai ya aikin hajji ya dawo a tarbe shi sai da kawai ta gaisa da mutane wani dan ruwan zanzan ma da ake dan ba mutane wallahi wani bai bayarwa wani zai ce shi yanzu fa wallahi yaje aikin hajji kawai duk guzuri shi zai tattaro ba abin da zai siyo ina ba san gane wannan to kaga wannan kuskure ne mustahabbi ne a matsayinka in Allah ya dawo da kai lafiya tafiya wani yanki ne na azaba ko ashe ba karamin ni'imar Allah bane idan ya dawo da kai daga tafiya in har ya dawo da kai daga tafiya lami lafiya wato yana daga cikin gode ma ni'iman Allah kai mai shine ka dan riko tsaraba ko kuma ka dawo gida ka dan aikata wani abu zaka nuna lalle ka gode ma Allah da ya dawo da kai lafiya an gane wannan ko so da ka salaf suna aikata wannan tunda mun ce musalafiyun to lalle ya kamata mu yi koyi da su mu yi koyi da su a wajen aqidan su mu yi koyi da su a wajen ibadansu mu yi koyi da su a wajen mu'amalansu an gane rayuwarsu gaba ɗaya a yi koyi da su man arada an yastanna fal yastanna bi man qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi al ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi sallam. duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wayannan mutanen da suka mutu suka gabata Allah ya kara musu yarda domin rayayyu ba a amince musu da fitina su wane ne wayannan da aka yi koyi da su su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kanu abdala hazin umma su ne fiyayyun wannan al'umma din saboda haka ya kamata mu dan farfado da wannan idan mun ji labari ka dawo daga tafiya zamu zo mu tarbe ka mu ga me zaka mana eh ko zaka zo ne kawai ai tabira na'am ana kiran wannan salaf suna kiran shi annaqi'a naki a sunan shi an gane wannan ko saka suna girma shi an nakalto cewa lalle abdullahi bin umar ya kasance in ya dawo daga tafiya an ce aka ama manya a tihi yana ciyar da duk wanda ya zo wajensa wa yufdir kuma baya yin azumi haske sai bakin nan sun wuce ko kwanaki nawa za a dinga zuwa sai ya gama ciyar da su sa'annan sannan wa yatruku qaza'a ramadan yana barin ramuwar ramadan ya annahu kana la yasum fi safar domin shi baya azumi cikin tafiya fa idan ta hadda an iftada aqada a ramadan idan har ya gama cin abinci iftada aqada a ramadan sai ya fara mi ramo ramadan an fahimci wannan ai to kaga wannan yana daga cikin sunna wanda ya kamata a ce an farfado da shi yanzu an gane wannan na'am na'am kitabu fadil khums littafi da ke magana akan farilla na ainihin kumusi babu fadil khumus babi na ainihin kaso na kumusi حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين علي بن حسين يا بن لاباري أن حسين بن علي عليهما السلام cewa lallai Husainu bin Ali alaihi masalam akhbarahu aliyan qala eh kaga Imamul Buhari yana yin wannan saboda girmamawa da kuma mutunta mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam za ga wani lokaci ya kira Ali bin Abi Talib sai ce alaihi salam nan kuma ya ce anna Husaina bin Ali alaihi masalam lalle Husaini dan Aliyu alaihi masalam ya ba shi labari cewa ya ba da labari cewa anna ya kala ana yin wannan saboda mutunta mutanen gidan annabi sallam asali alaihi masalam ko alaihi salam ana aiwatar da shi ga manzanni ne ko na'am wa ya kanat li sharifun min nasibi min al-magnam ya kasance ina da wata raƙuma ina da raƙuman tatsa raƙuman da ake tatsan nonon shi an gane ko shine sharif min al-magnam yawm al-badr yawm badr eh ina da raƙumin tatsa daga ainihin kaso na na ganima da na samu ranar yakin badar Wa وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا min al-khums ya kasance manzo sallallahu alaihi ya bani raqumin tatsa daga khumsi daga cikin khumsi wa alamu anna maganin tum min shay'in min to shine to a cikin wannan khumsi annabi ya bani raqumi kaso na na ganima falamma aradtu an abtaniya bi fatimata bint rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ali bin abi talib ya ci gaba da babu labari a lokacin da na yi niyyar in tare in tare da Fadima biyar manzo Allah lokacin ya aure ta yana so ya tare da ita wa atu rajulan sawagan min bani kainuka eh an ko wa atu ko sai ne alƙawari tare da ne alƙawari tare da wani wani makeri daga can kabilan bani kainuka an yartahila hilamai cewa ya tafi tare da ni banu kainuka kun san kabila ne na yahud ko to ya yi alkawari da wani makeri da kabilan bani kainuka cewa ya ɗaura sirdi tare da shi su taho wani a ce bai iskir mu je mu ɗibo ainihi iskir iskir wani abu ne kaman nau'i ne na kaman a wani kaman shuka haka wanda wato ya yi kama da irin asabari ko wani abu wanda suna amfani da wajen rufe gini rufe yin rufi da kuma wajen hura wuta suna dai amfani da shi suna kyan shi tsamri an gane ku to sai shi wannan bawan Allah na yi alkawari tare da wani mutum makeri daga banu kainuka cewa ya tafi tare da ni ya ɗaura sirdi tare da ni mu je mu ɗibo can tsamre a can daji harattu an abiya husaware ina so in siyar da shi gawa in siyar da shi ga ainihin makera saboda makera suna amfani da shi wajen hura wuta kamar yadda ake amfani da itatuwa ko ake amfani da kara ko kyarmami misali to shi ma yana so ya siyar an gane wannan ko kaga ali bin abi talib kenan baya zaman banza zai tashi ya je ya nemi nashi A ganin wajen yana neman abin da zai samu saboda daukan nauyin iyalai an gane ko yana bi fi walimati ursi yau ina so in siyar da shi ga makera in nemi taimako da wannan kudin in yi amfani da kudin a wajen waliman angwanci na kudin yake so ya amfani da shi wajen waliman me angwancinsa na'am fa baina ana ajma'u li sharifai li sharifai mata ana nan ina tara ainihin kaya ga ainihin raƙuma na na ainihin sirdina wal gara'i da buhu da igiyoyi wato yana tara kayan aikin da zai je a kwaso wannan abun an gane ya tanaci ainihin sirdi da kuma ainihin algarara wato mana buhu da kuma igiya duk ya tanaje su wanda za a je a zuba wannan amri a ciki a washarifai ya munakata ni ila jambe hujjata rajulun min al'ansar alhali kuma ga raƙumana na guda biyu an gurfanar da su zuwa ga gefen wani da gefen ɗakin wani mutum daga cikin ansar an gurfanar da bi raƙuma shi guda biyu an gurfanar da su a wajen ɗakin wani mutum daga cikin ansar yi hina jama'atu ma jama'a Farajatu, sai na dawo lokacin da na tattaro abin da na tattaro ya gama tattaro abin da ya tattaro ya dawo zai daura ma ainihin raƙumansa kenan na'am fa idza sharifaya qad qad istubba qad istubba azmatuhuma fa idza sharifaya sai ga ainihin raƙuma na qad istubba ma. an tuge musu tozo an katse musu tozo an gane ko an samu takobi kawai an da tozan eh wa bukirat fawasiruma eh, wa bukirat fawasiruma kuma sannan an yanka an fede ainihin kuibin su su nan gaba ɗaya sa takobi dai an fefede su an yanka an musu tiyata wa akhadha min aqbalihima kuma an an ciro daga cikin hantuna hanta an ciro shi an gane ko kenan a takaice an kashe su gaba daya sai ga shi rakuma wanda za a hau a koma gida a daura musu kaya an kashe su falam amlika ainaya hina ra'aytu zalik zalika sai to na kasa ainihin tsare idanuwa na daga zubar da hawaye ina ganin wannan kawai sai na kama zubar da hawaye saboda ba karamin kuɗi bane aka yi asara nan wajen dabbobi na guda biyu ina ci da su gashi nan gaba ɗaya an katse musu kawai sai ga ya zubar da hawaye to kenan ka je kasuwa kana da shago shagon nan yana cike da kaya ka ga ya kama da wuta za ka iya ɗanyin hawaye za a ce ba yi iman da gaddara ba eh? to wani ya ce ya danganta a wayan kaɗan yi hawaye da nuna damuwa akwai matsala ba matsala amma ba a so kai ta wannan ihu kamar baka yi imani da Allah ba Allah na iya jarraba ka da abubuwa da dama wani zai yi ihu wanda daga nan ya samu hawan jini kenan wanda daga nan ma ya mutu kenan da damuwa to musulmi yana imani da kaddara kuma yana runguman kaddara duk yanda ya zo masa amma babu laifi ka dan yi bakin ciki ga ainihin kubucewan wani abu da ya kubuce ma kuma kai hawaye saboda shi ko kul inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah saboda haka mutum yana iya kai karan bakin ciki zuwa ga Allah ya Allah ina bakin ciki akan kaza ya Allah ka kwarage min wannan bakin ciki da sauransu ba laifi bane na'am ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kasa mallakan idanuwansa ya zubar da hawaye fa qultu man fa'ala man fa'ala hada eh hina ra'aitu zalikal manzar ko lokacin da naga wannan maganan naga almanzar alfazi naga abun gani wanda yake mai muni abun ya baganta mun rai min huma daga raƙuman nan sai na ce man fa'ala haza wane ne wanda ya aikata wannan gare ni um, faƙalu fa'ala hamzatu bin abdulmutallib sai suka ce hamza dan abdulmutallib ne ya aikata me alaƙa shi da hamza eh kaga aminsa ne kuma ka ba to hamza dan abdulmutallib ne ya aikata yanzu ya zai da aminsa wa huwa fi hadha albayt fi sharb min al ce yana cikin wannan gidan shi Hamza an gani yana cikin mashaya daga cikin ansar masu shan giya yana cikin mashaya ya sha giya ne ya bugu daga cikin ansar kuma mashayan fa daga cikin ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كما gani. mutanen da Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi hmm? su ne dai nan, zina taba wa da'a wal imana min qablihim yuhi Buna, hajara ilayu to nan dai su din su ne suka gayyato wani walima Hamza ya je wannan wajen an gane ko kuma walima din lokacin gakiya a wajen Hamza ya sha giya su ma suka sha giya to wannan lokacin an saukar da ayan haramta giya a lokacin ba saukar da ayan haramta giya ba an gane yayi in san an bi mataki mataki wajen guda uku kafin a haramta giya a lokacin ba a haramta giya ba sahabbai suna nan suna shan giya kuma ba a hana ba sai dai an bi su ne ana kai musu tarbiyya a hankali a hankali har ya zamanto an hana su a lokacin nan talabtu hatta adkhula ala nabi sallallahu alaihi wa sallam eh saboda haka idan mutum ya aikata wani abu ƙarƙashin rashin sani ko kuma kafin a saukar da nasi ba a zargin shi akan wannan abu ko ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance zai jingina mutane zuwa ga bata ba ko zai bata da wasu mutane bayan ya shiryar da su Allah bai jingina cikin bata har sai ya musu bayanin abin za su yi takawa to saboda haka manzan Allah yana kallo tun da ba saukar da nasi ba bai hana ba sakanin wajen ba za mu zarge su bayan sun sha wannan giya ina ba san gane wannan na'am fantalabtu hatta adkhula ala annabi sallallahu alaihi wa sallam to ali bin abi talib da yake cewa hamza ne eh radiyallahu an sai ce sai na tafi har na zo na shiga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam bai gaggawan daukan mataki ba to kuma haka ya kamata mu ɗaliban ilimi mu kasance kada mu ringa gaggawan ɗaukan mataki kan abu sai mun tsaya mun bashi tunawa mun bashi ainihin kulawa da tunani kaga manzo sallallahu alaihi wasallam wajen a shi wannan Ali bin Abi Talib bai yi sauri ya ɗauki mataki ba sai je ya kai ƙara wajen manzo Allah manzo Allah ya fi shi zurfin basira da tunani shi ya san abin da ya fi cancanta ga wannan al'amari Wa inda Zaid bin Harisa alhali a wajen shi akwai Zaid bin Harisa فعرف النبي صلى الله عليه wajen في وجه الذي لقيه yawa sai manzan Allah sai ya gane da annabi ya ka fuska na sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gane allazi lakitu fa arafa annabiyyu allazi lakitu fi wajhi sai annabi ya ga abin da na gamu da shi ya gan shi kirkiri a fuska na cewa lalle ina cikin damuwa qala annabi sallallahu alaihi wasallam malak sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam me ya same ka ne me yake damun ka wa kuntu ya rasulullah ce ya rasulullah ma ra'aitu ka yawm ka gaskiya ban taba ganin musiba ba kaman yau ko kadan tunda nake ya rasulullah dukiyar da nake ci da shi an zo an la an kashe musu gaba daya ya rasulullah gaskiya al'amarin fa ya tsananta a gare ni ala ada hamzatu ala naqatay wato ada hamzatu ala naqatayya ko hmm. ada hamzatu ala naqatayya hamza yayi ta'addanci ya kai farmaki ga tago ga raƙuma na guda biyu tago na guda biyu fa ajabba asni mata guma ha sai sai me sai yanke asni mata guma ya yanke ainihin tozan su wa bakara fawasirahuma ya fede ainihin kuibin su wa ha huwa za fi baitin ma'a sharbin gashi nan yana cikin jiran nan na ansar tare da mashaya ana nan ana ta shaye-shaye misali fada annabi sallallahu alaihi wasallam bi rida'i kaga shi musulunci ne ya mayar da larabawa mutane da ba don musulunci zai ga mutum mai daraja wato ɗabi'an shi ɗabi'un wawaye eh ya yasa Allah ke cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin kafin zuwan manzo suna cikin wani irin bata a bayyane to wani irin bata ne yi wannan ka je ka sha giya ka je ka gaɗe wa mutum dabbobin shi ka ci gaba da harkanka kawai ko a jikinka ba ba damuwa kuma dan uwan shi ma gashi nan wanda na jini na fatan gane wannan to ɗabi'unsa da suke da shi da ba don zuwa musulunci ba larabawa za su kasance kamar dabbobi ne saka addinin musulunci ya mai da su mutane idan suka yi riko da musulunci za su ci gaba da samun wannan daraja in suka ajiye musulunci za su wulakanta an gane na hannu kunna azalla qaumin fa azalla Allah bil islam wa mahama nadlubul izza bi ghairihi azallana Allah inji Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace mu mun kasance da mu laraba mu ne mafi kaskantuwan mutane sai Allah ya daga mu ta hanyar musulunci da zaran mun yi wasa muka ajiye musulunci muka nemi izza ta wata hanya ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya wulakanta mu an fahimci wannan na'am fada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ridai sai da annabi ya ga abin da ya faru sai annabi ya aika ya ce a kawo mai mayafinsa fartada sai manzo Allah ya lulluba da mayafi kenan idan malami yana so ya fita da yana cikin daki da da ƙananan kaya ya aka ce mai kaza ya faru haka zai fito da singlet to ya kamata malami ya dan fito da kamalan shi dan ga hula ya dan aza ya dan yafa ya dan da dan mutunci ne kada misali idan an gaya mai kawai ya fito a sauri ina yake na batan gane to saboda haka sai ka duba irin ƙorf ɗinku abubuwan da yake ana ganin idan mutum ya sa shi yana zama mutunci a gare shi to kai ma in za ka fita a matsayinka na malami ka kiyaye an gane wannan ko na'am sun man talak yamshi wa tabatu to sai manzon Allah ya tafi annabi ya wuce yana tafiya ni kuma sai na bishi ana da Ali bin Abi Talib ana wa Zaid bin Harisa da ni da Zaid bin Harisa hatta jaa al-bayt alladhi fi Hamza har yazo ainihin gidan da ko da gidan nan da Hamza ke cikin sa fasta'azara sai ya nemi izini haka duk da cewa mashaya ne duk da mashaya ne ba afka musu yayi ba neman izini yayi eh fa adinu lahum sai suka ba shi izini fa idahum sharbun sai ga sunan duk sun sha giya sun bugu duk mashaya ne ga sunan فتفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل sai manzo Allah ya kama zargin Hamza ga abin da kai Hamza me yasa kai haka da tunaninka da kaza ka zo kai kaza kai kaza annabi kama zargin sa fa idza Hamza ka da sami sai ga Hamza na ashe ya bugu yayi tatil muhammadan aina idanuwansa sun yi jajawur wa nazara Hamza ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai Hamza ya daga ido ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da nazar sannan ya daga ido ya kalle shi ya daga ya kalle shi fa nazara ila rukbati sai ya kallo zuwa ga gwiwa manzon Allah kuma ya kalli kasan annabi kuma da nazar sannan kuma ya ƙara kallon annabi sama haka fa nazara ila sirrati ya kallo zuwa ga wajen cibiyansa kuma da nazar sannan sai ya ƙara daga ido fa nazara ila wajhihi ya kallo zuwa ga fuskansa kuma qala hamza sannan sai hamza ya ce hal antum illa abidun li abi wato irin da ya kalla din nan yace ku da kai da da kai manzo Allah wa yazbilla da kai da Aliyu ku wasu ne in ba ainihin bayi ga mahaifina ba idan ku bayi ne ga mahaifina to ya hukunta mutumin da ya kira manzo Allah bawa ga mahaifinsa eh a ka'ida mutum lafiyar shi lau yana cikin kwakwalwar shi da ya faɗi wannan magana ya kalli annabi ya annabi magana na wulaƙanci ya hukuncinsa kaga hukuncinsa kisa kuma wannan bawan Allah hukuncinsa ya yi ridda duk mutumin da ya yi wani kalma na wulaƙanci ga manzan Allah ya yi ridda to amma wa'annan za mu jingina musu ridda wani uzuri za a ba su kaga baya cikin hayyacinsa saboda ka a ka'ida hukuncin abu na iya tabbata Sharaɗi ya tabbata da za a jingina wa mutum wani abu amma sai a samu wani mani a gani sai a samu wani mani'u wanda zai hana a fahimci wannan abun duk mutumin da ya yi annabi wulaƙanci ya faɗi wannan kalma ga manzo Allah sunan shi riddaji amma wannan za a kira wannan abin da suka aikata abu ne na ridda amma kuma shi Hamza bai yi ridda ba saboda an samu mani'u shine mai an samu wani uzuri wanda Hamza ke da shi ya faɗi wannan ne cikin rashin baya cikin hayyacinsa to idan mutum ya aikata ba cikin hayyacinsa ba yana da uzuri a gani kamar ko mutum ya aikata abu cikin jahirci mutum sabon musulunta ne sai ya zo ya halarta shan giya ko kuma ya haramta cin biredi don malamai sun ce duk mutumin da ya zai ce cin biredi haramun ne da gangan wannan zai iya fita musulunci saboda abu ne wanda yake ma'alumin addini bi darura ina fatan gane wannan to sai wani kawai ya zo ya haramta shi kai tsaye to amma idan ya zama to sabon musulunta ne sai ya faɗi wannan ko ya taso a wani ƙauye irin ƙauyen nan ƙauyen ƙauyen nan wanda yake babu wani alaman karantarwa sai ya aikata wani abu na kafirci irin wannan za a iya masa uzuri a ciki to kaga sai akan bambanta tsakanin mutumin da yake yana sane da gangan yayi da mutumin da yake bai sani ba sai ya aikata to duk irin wayannan abubuwa a wajen kafirtawa da wajen bid'antarwa fa duk ɗaya ne idan mutum ya aikata bid'a bai san bid'a ya aikata ba to kaga wannan bid'a yana matsayin shi na bid'a ba za a ce ya aikata bid'a amma kuma shi za a kira shi dan bid'a a'a za a ce malam wani ya aikata bid'a amma kuma kan kuskure ya aikata ko ya aikata cikin rashin sani ko ya aikata cikin kaza akwai dai wasu uzurruka da aka bashi misali an gane wannan ko to kuma kaga idan mutum ya aikata wannan abun ba ka yanke mai hukunci daga nesa dole sai ka mai sai ka same shi gaba da gaba wannan naga ka aikata kaza ka san bid'a ne a'a to sai kafin ka tsaya kafin ka yanke mai hukunci sai ka tsaya mai da hujja ka gusan mai da me shine ayan da muka kawo jiya wa mai shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi gaira sabil mu'minin duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi shine wajen dilala bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma sai ba hanya ba hanyar mu'minai ba to idan mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi ba shin za a jingina masa wannan hukunci amma za a fasa faɗin kuskuren idan mutum ya aikata kafirci ba tare da ya sani ba shari'a ba ta bayyana gare shi ba bai san kafirci ba ne ko ya aikata bid'a bai san bid'a ba ne babu wani wanda ya masa bayani an gane wannan ko to wannan mutumin yana da uzuri amma Allah yana zargin mutumin da ya saba wa manzo min ba'di ma ta bayyana na hulhuda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya ba hanyar mu'mine ba min ba'di ma ta bayyana na hulhuda na fatan gani ya bi hanya ba hanyar muminai ba bayan shirya ta bayyana gare shi amma idan ya kuskure ya bi hanyar da ba na muminai ba kafin hanya ta bayyana gare shi ba ya fahimci ƙur'ani ba irin fahimtar salaf ba amma shi ya ɗauka daidai ne yaya barin ba da misali ibn hajar al da Imamun nawawi da aka tambayi nasiruddin albani radiyallahu ma, radiyallahu a ah, ah, rahimahullah an tambaye shi game da su ya ce yana daga cikin zalunci a kira wayannan mutane yan bid'a so wayannan mutane ba da gangan suka saba wa sunna ba yace babu wanda ya tsaye musu da hujja babu wanda ya kusa musu da mai da shubha ka kira ibnu hajar dan bid'a baka yi adalci ba ka kira imamu nawawi dan bid'a baka yi adalci ba saboda dalili mutane ne wanda ga zahiri suna da lisanu sidikin fil jama'ir an gane yayi mutane suna musu yaban alkhairi kuma sun yi rubuce-rubuce wallafe-wallafe masu amfani wanda ke nuni ga zahiri Allahu alam game da ainihin ikilasinsu idan suka fada cikin kuskure na wata bid'a zahira ko bid'a khafiya amma kuma su ba su sani ba an gane wani ne ya ganshi a matsayin zahira amma su ba su gani ba kamar yanzu istiwa'i akan al'arshi salaf akwai wanda suka ce duk wanda ya ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba ya kafirta ko to sai kuma gashi wayannan manyan malamai sun fada cikin aqida ta asha'ira wanda daga cikin aqidan akwai inkarin istiwayi akan al'arshi wannan bid'a ce zahira wanda Imam Ahmad bin Hanbal a cikin usulus sunna da ya faɗa ai ya sanya duk mutumin da ya duk mutumin da ya bi duk mutumin da ya saba ma ɗaya daga cikin wannan hasla lam yakun bin ahliha ko ba a sashi daga cikin mutanenta daga ciki akwai abin da ya shafi istiwayi akan al'arshi akwai abin da ya shafi dawowan annabi isa alayhi salam akwai abin da ya shafi alqur'ani makhluq aw ghayr makhluq na ba san gane wannan to yanzu ibn hajar yanzu mu ce huwa min ahliha aw lam yakun min ahliha eh to malaman salafiya kakab ibn bas ibn usaimin nasiru jin albani sheik fauzan sheik wa ita malamar salafiya suna yi ma ibn hajar mai uzuri ibn hajar wanda ya yi fatawar bari sharhin bukhari suna yi masa uzuri duk da cewa wannan hasila din ya fada cikin wannan hasila din na bakan gane to yanzu wa'annan malamai sun boye ilimi kenan tunda dai ibn hajar yana da aƙida na asha'ira shin dukkan mutumin da yake da aƙidan asha'ira ne a ash'ari duk mutumin da yake da aƙidan bid'a ne dan bid'a ko kuma akwai abubuwan da manyan malamai suke dubawa kafin su yanke hukunci akwai gawami to wannan gawami shine Allah ya ce la alima hullazina yasanbitu istinbat akwai abubuwa da boyoyi wanda sai manyan malamai suke haɗa su ba wai ƙananan ɗalibai ba an gane wannan ayi ta ko da abu bid'a ne ko da abu kafirci ne sai manyan malamai sun duba to ya kamata mu lika kafircin ko bid'an ga wane kai ba naka bane kai kai karbin dalibi wannan shine abin da yake da wuyan fahimta ga da yawa daga cikin yan bana bakwai kaga suna ta hayaniya shi dan bana bakwai yana so kawai da zaran ya ga bid'a kawai sai liƙa ma bid'a kuma dole sai ka dauka ina ba gane wannan yanzu imamu ahmad bin hanbal wanda ya kawo wannan hasala din wanda yake duk wanda ya saba ma daga cikin lamai kuma ahliha shin ya bi an da amirul mu'minin ma'mun ma'mun amirul mu'minin shi ya daure imamu ahmad ya daure shi dole sai imamu ahmad ya yadda qur'ani halitta ne haka ne jama'a dole ne sai imamu ahmad ya yadda qur'ani halitta ne imamu ahmad bai yadda ba kullum sai amma imamu ahmad bulala kullum sai an mai bulala kansa ya yarda da wannan imamu amr ya yarda da shi amma aka samu wasu fukaha daga bagdad suka taso suka ce su sun zauna sun ga kawai yanzu lokaci yayi da za a yi kuruji ga ainihin shugaba suka ce amma kafin su ɗauki mataki bari su samu imamu ahmad Imam ahmad rahimahullah ya tattauna da su ya yi munazara da su a bisa adalci wanda inda malaman wannan zamani ne masu san rai wallahi za su ce a yi kuruji kullum sai an bugai fa shi yana shan wahala yana cikin kurkuku yanzu kuna ganin wani malami yanzu wannan shi a kullum yake za a yi zanga-zanga za a kwato shi amma Imam ahmad shi ke shan wahala shi da kuma yake hana yi kuruci Haka bambanci tsakanin malaman shekaru da malaman wa malaman sunna haka ya yi munazara da su ya kawo musu hujjoji da dalilai akan cewa kan su yi kuruci kuma Imam ahmad duk sanda ya sallah ya ce wallahi ya yi alkawari ya yi addu'a Allah ya gafarta mu amirul mu'minin Allah ya karfafa shi yana kiran shi amirul mu'minin inda mu zamu ce amirul fasikin dai mutumin da yake fada da sunna yana fada da sunna ne ba sai ka ce qur'ani halitta ne sai ka yadda ba a ganin Allah gobe kiyama sai ka yadda babu ceto sai ka yadda babu azaban kabari wannan duk aqidar mamun ne aqida ne na itizal aqidar yan jahmiya da sunansu. amma fa duk da haka imam ahmad wallahi bai bidanta da shi ba ibnu taymiya yana ce ma ainihin kananan yan jahmiya kun faɗi wasu maganganu wallahi da ni na faɗe su da na rumadan biliya ko da ni na faɗe su da na kafirta me kuka fahimta nan wajen kaga yana ana da uzuri ko to su wayannan yan bana bakwai ba su san menene uzuri ba kawai su kawai in kana numfashi za su ƙara shaƙe kan sai sun kai ka lahira an gane kana numfashi za su gaya mutane wani fa ya mutu in ka ji an ce ka mutu suka ce ban fa mutu ba a ah, wallahi gari ya kake karasa suna haka rami kana kallo da ranka za a binne ka to kaga irin wayannan mutane kaga suna buƙatar addu'a gaskiya Ƙwaƙwalwan a toshe yake shine matsalar mu da irin wayannan kwakwalwan baya gane karatu irin yadda kisan kwakwalwan kawarij su a ahlam ku da sa'ul asnan asnan din shekarun gashi bai da yawa ya kamata kuma a ce ƙwaƙwalwan na aiki baya aiki to irin wannan ya za ka yi da su da Allah ya za ka yi ka tattauna da mutum irin wannan wa izal bayyana tu lam tughni shay'an falti masul huda bihinna ana idan hujja bai in ka kawo hujjoji duk bai wadatar ba to neman shari'a ga irin wayannan mutane yaya ne wahala ne an gane irin wayannan mutane kawai addu'a suke bukata amma kuma wannan ba zai hana a ci gaba da bayani ana wayar da kawukan mutane ba domin kai ma kaka zama mai kwakwalwa irin na wawaye wanda baya tunani kwakwalwan ya daskare ana kiran wannan jumudul fikiri kwakwalwa eh. ya daskare bai karban bayani kwata wata. kaga wannan abin tausayi ne abin addu'a ne Allah ya shiri irin wayannan mutane gaskiya to kun ga irin wayannan abubuwan da na kawo shin wannan bai sai ya zama dalili ba kan cewa malami na iya aikata bidiya bai zama dan bidiya ba to idan kai wannan ya ce yudafi wa amin hizbiyin ai wane, su abin da suke so kawai malam wane kawai dama suna kin shi kawai yayi bid'a ko dan bid'a ne ba sa duba shurut ba sa duba mawane eh to Allah shi kiyaye to kun ga dai abin da aka faɗa nan wajen ga abin da ya faɗa ya gaya ma annabi hal antum illa abidi illa abidul li abi yace wa annabi da sauransu shin ku wasu ne in ba bayi na mahaifina ba fa'arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qad sami sai manzo Allah ya gane cewa fa ya sha giya ya yi maye kun gane ko manzo Allah ya san uzurinsa ya yi maye to an bai uzuri saboda maye eh sanaka nakasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala akibai sai manzo Allah wato ya juya akan digarigan sa ma'ana alqahqara annabi ya koma da baya da baya saboda in an baka shi ma kai ma zai iya dimfaran ka ga takobi a hannunsa sai annabi ya juya ya koma baya ta kyare shi wa kharajna ma'a sai muka fita tare da shi an gane bayan ya wartsake banza Allah zai mai nasiha ya nuna mai abin da yake daidai Allah shi taimake mu insha Allah salas to insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah na subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik